dalar masarar da ta kai tari ashirin ɗaya dai manoma ne da babban bankin Najeriya ya ba su bashi suka tara ta domin bayyana nasarar da aka samu na shirin gwamnatin tarayya na bunƙasa noma a ƙasar baki ɗaya. Gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefele wanda Mr. Philip Yila Yusuf ya wakilta ya ce wannan dalar masara ta taimaka wajen sauwaƙa farashin masara a kasuwa. shi kuwa shugaban kungiyar manoma masara a Najeriya Alhaji Bello Abubakar Annur Funtuwa cewa yayi wannan dalar masara ma da gani kaɗan ne daga cikin abin da aka noma a bana. Wannan dala da aka ainihin baje kolin ta anan an yi shi ne saboda na farko dai ita kanta wannan kungiya a gane muhimmancin ta kuma a san me take yi. Na biyu bashin da babban bankin tarayya na ƙasa yake badawa ga manoma a gane cewa illai yana aiki kuma tabbas manoman nan suna samar da abinci wanda kuma wannan kaɗan ne daga cikin abin da suka suka noma don mu nuna duniya cewa lallai wannan ba da bashi yana amfani saboda wannan masara da ka gani manoma suka noma ta sun samar da abinci a ƙasa sun samar da aikin yi an samar da kamfanoni sai dai ganin kusan watanni biyar kenan da wucewar damunar da aka noma wannan masara ya sa mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kamar abakar aliyu umar yin wasu tambayoyi wanda irin noman masara ne tun yaushe damuna ta kare ta ina aka samu wannan masara da aka zo aka tara ta da yaushe da yaushe aka tafi gona bayan ana ta kashe kashe mutane mutane da yawa sun gudu sun bar gonakin nasu sai yanzu ne za a fito da masara ko ko saboda shekaran zabe ta fito ga ta nan ma ta ta faffashe a kasa wasu na ganin wannan abu ne na zahiri tun daga masara nan iya masara dai ana gani da ido to abu na zahiri masara ba za a iya ta ba a ko'ina da kuɗin ka ko'ina ne zaka je ka saya abu. Akwai masu ganin wannan dala za ta ƙarfafa manoma su ƙara koma gona tunda an ce tallafi ne na babban bankin Najeriya. Yawwa ana dai san a amfani da wannan dama a samu kuɗi daga babban bankin Najeriya din. In an karɓi waɗansu kuɗaɗe dama can da aka kwana da su yanzu za a nuna ga inda aka saka kuɗin. To kuma yasa kuke shakkan wannan abu da ake ganin kamar ƙarin ƙwarin gwiwa ne? A ba wani ƙarin ƙwarin gwiwa ai mun daɗe muna shiga cikin irin wannan yaudara da aka saba yi ma mutane kan mage ya waye. A nan Kaduna ta gaya mana wace ƙungiyar manoma da ce kungiyar manoma aka ba wannan kudin da suka yi wannan noman manoman da aka ce sun yi asara a sanadiyar matsalar rashin tsaro ta ina suka samu damar da suke wannan noman shi kuwa gwamna Nasiru Amin Rufa'in jihar Kaduna da kwamishinan noma Malam Ibrahim Hussaini wakilta cewa yi shirin noman nasara ne ga wannan kasa baki daya ga dai dala ta masara wadda duk wanda yake ma shekara kamar arba'in a Najeriya bai ma san yadda dala take ba Ta yau gashi cikin ikon Allah da gudunmawar babban bankin Najeriya da kuma wannan kungiyar manoma noman masara mun kaddamar da dala guda 21 kuma kaga yadda jama'a suka yi na'am da wannan al'amari in Allah da masara kuma a Najeriya sai dai a fitar da ita waje ba kuma a shigo da masara ba. To ko yaya za a yi da wannan dalar masar da ta ɗauki dogon lokaci ana tara ta a garin Kaduna? Wannan ce tambayar da na yi wa shugaban kungiyar manoma masara a Najeriya Alhaji Bello Abakar Annur Funtuwa. Alhamdulillah daga manoman da aka ba bashi su ne suka ba da wannan masara a matsayin biyan bashi abin da aka ba su. Wannan masara da kuke gani a yanzu haka an gama raba ta ga kamfanonin da ke sarrafa masara a Najeriya. Za su je su biya a banki a madadin manomi sannan su zo su ɗauka. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.